والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ربنا الله تعالى سامنا البركة على الورم الله قميت ya taimake mu ya sanya mu mutanen kirki da ya yadda da su kuma Allah ya taimake su akan aikin da'a muna godewa Allah ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa mai da aka saba a wannan maraice na asabar a sha takwas ko? sha takwas ga watan ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a bakwai ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya zamanmu na goma sha biyar a karatun abinda malam abdurrahman bin nasir ya rubuta a littafin sa a tafsirin suratu al-ma'ida Allah ta'ala ya saka masa da alheri har yanzu muna aya ta biyar faɗin Allah ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku abubuwa masu tsarki masu daɗi masu amfani wanda ba sa cutarwa ga jiki ko hankali Allah ta'ala kuma shine mai halattawa shine mai haramtawa babu mai halattawa ba mai haramtawa sai Allah a sannan ya ce wa ta'amun ladina utul kitaba hillu lakum yanka na waɗanda aka baiwa littafi ya halatta gare ku abinda suka yanka abincin da suka yanka wato <clears throat> abinda dama ya halatta mu ci to kuma su suka yanka shi amma abinda dama asali bai halatta ba lura da jinsin dabbobin ko nau'in abin da aka yanka din to dama al'asulu kowaye yanka ko musulmi ne yanka ba za a ci ba amma abin da ya halatta mu ci a shari'ar to kuma sai su suka yanka to ya halatta a ci shi ake nufi a nan fa'ida akwai mutum da yake son ya dabbin wannan mas'alar abin da ya shafi akwai magana da ba ibn rushd ya kawo a cikin bidayatul mustahid ya takaita maka magana akan man tahillu tazkiyatuhu wa man la tahillu zaka amfana da wannan mulakkas din da ya kawo ya ce babi ya ware yayi magana akan wa ya halatta a ciyan kansa wa ya bai halatta a ciyan kansa yace wannan ana kasashe kashi uku akwai waɗanda malamai suka yi ittifaki akan halaccin cin yankansu akwai wanda kuma suka yi ittifaki akan haramcin cin yankansu akwai kuma wanda aka saba wanda aka yi ittifaki kan halaccin cin yankansu yake su ne duk wanda ya cika sharuɗa guda biyar al-islam wal-bulugu wal-dhukuriyatu wal-aqlu wa adamu tadyi'is salati yau wa adamu tadyi'is salat waɗannan abubuwa guda biyar ya faɗa su ne sharuɗa duk wanda yake musulmi baligi mai hankali kuma namiji yawa namiji sannan kuma ya zama baya barin sallah to wannan ittifaqan ba sabani akan halaccin cin kansu. an fahimta yawa kashi na biyu wanda suke an haɗu akan haramcin cin kansu. su ne mushirikai masu bautar abin da ba Allah sawa'un gunki ne ko kowane duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba to duk mai bauta wannan to duk abin da yanka bai halatta musulmi ya ci wannan ittifaqa na farko ma ittifaqa to yace amma waɗanda aka yi sabani a kansu kashi goma ne yace na farko ahlul kitabi fi tafasili la fil jumlati ahlul kitabi na biyu almajus sai as-sabiquna sai almar'atu as-sabiyu المجنون السكران من يضيع الصلاة في السارق في الغاصب su ne guda goma ya ce na farko ahalul kitabi ahalul kitabin a tafasil ba a jumla mai ma'anar wannan zance a dunkule ahalul kitabi ya halatta a ciyan kansu a cikin wasu matsaloli aka saba matsalolin da aka saba ya ce shi ne kamar hukuncin cin naman a yankan kiristocin bani tazali kasancewa Laraba ne suka musulunta suka kafirta saboda ridda hakanan kuma duk wanda ya ridda da musulmi ne sai ya ridde ko ma'anin kitabi to shi ma ba za a ce yankansa da kuma maganar sun yanka da sunan Allah ko ba su yanka da sunan Allah ba wannan duk matsaloli ne da aka yi sabani aka kun ga a details kenan shine yace fit tafasil ba a jumla da kuma dai wasu matsalolin majusawa da sabani ya kawo kowace matsala mai sabani amma wancan na ƙarshe la'alla wani zai tambaya as-sariqu wal ghasib abin nufi wanda ya saci dabba sai ya yanka ta za a ci ko ba za a ci ba shin daga cikin ishtiratin halaccin cin yanka akwai milki ko ba mu milki dole sai mutum ya zama shi ya mallaka sannan a ci yankansa ko kuwa ba dole ba ne to zance mafi rinjaye wannan ba sharaɗi ba ne yawwa ba sharaɗi ba ne sai ya zama kai ka mallaka sannan ka yanka sannan ya halatta a ci ko ba mallakar ka ne in dai aka fawwala maka ka yanka za ka iya ci to da tafasil da in ka riƙe wannan sai ka je ka karanta sauran matsalolin za ka ga ka fahimci abin wanda yake barin sallah shi ma da dalilinsa hakanan sabi'awa masu wani addini ne su tunda akwai shirka a cikin lamarinsu waɗanda suka yi ilhaƙin su saboda siyaƙin da Allah ta'ala ya haɗa innal ladina amanu wa ladina hadu was sabi'una wan sara. kamar da zamu zo a cikin suratu al-ma'ida suratu baqara kuma inna ladina amanu wa ladina hadu wa nasara ko yawwa wannan shi kuma daban yawa to kasancewar an hada su a siyaki wasu sai suka ce to za a yi musu hukunci irin na ahlul kitabi haka nan majus dalilin kamar eh, hadisi da ya zo sunnu bihim sunnata ahlul kitabi shi ma wannan sabani wannan riwayar ita ta sa aka yi wannan sabani to waɗannan dai su ne matsaloli guda goma da aka yi sabani za a ci ko ba za a ci amma waɗancan biyu an yi ittifaki ittifaki fi tahlil da kuma ittifaqi fi at-tahlil in kai dabtin su sai ka ga ka fahimci mas'alar kuma sauran bayanai ka karanta a littafai na malami sannan faɗin Allah ta'ala ya ce allazina utul kitaba hal huwa wasfun aw laqab wa ma al-farqu wa hadha shin sifa ce ko ko laqabi ne zance mafi ƙarfi shine sifa ce eh sifa ce domin in an ce laƙabi ne to shi laƙabi a gurin malaman usulul fiqhi la mafhuma lahu ba a ɗaukar mafhumi don haka kenan sai ya zama waɗanda ba su ba ma ya halatta a ciyan kansu kawai sai ya zama gairu mu'tabar wannan sifar cewa an ba su littafi gairu mu'tabar don haka zance mafi ƙarfi shine wasfi ne duk wanda aka ba su littafi da haka suwaye aka bai wa littafi kuwa yahudu da nasara an gane wannan shine zancen malamai wanda ya kamata mutum ya tafi a kansa to Allah ya taimake mu koma inda muka tsaya wajen eh, wa ta'amukum za mu tashi ko yau Allah ta'ala ya ce wa ta'amukum hillul lahum bayan ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum yawwa kuma abincinku ya halatta gare su ma'ana yankanku ya halatta su tau ai ya hillu lakum an tut'imukum iyahu nan kun ga ba su ake gaya wa shari'ar mu ba ko don haka su ba daga shari'ar mu ake halatta musu abubuwa ma me yasa aka ce wa ta'amukum hillun lahum ma'ana ku din ya hillu lakum an tut'imuhu ya halatta ku ciyar da su yau da haka in ka ɗauki abinci da ka yanka dabbar da ka yanka ka bai wa yahudu ko ka bai kirista to baka saba wa shari'a ba wannan shine amma su zancen an halatta su ci namu wannan za su ce ba ruwansu ko ko ba gane da na ba ba ruwansu tunda ba bin shari'ar mu suke ba me yake da alaƙa da mu shine mu din an halatta mana mu ci da su daga abin da muka yanka yau alaikum salam na eh sabani ne kawai aka amma ingantaccen zance shine ya halatta a cikin kan mace yawwa haka nan yaro mu mumayyizi eh, idan ya zama yana da ya san abin da zai cuce shi ko ya amfane shi shi ma ya halatta in ya iya eh, in ya iya me ake kuma ya san yadda zai yi don sharaɗin dama shine bayan waɗannan kuma a cika sharuɗan yanka sharuɗan yanka a yanka maƙogoro da jijiyoyi guda biyu ɗaya nan ɗaya nan yawwa a tabbatar an yanke su yawwa ba kuma filla kai za a yi ba amma yankewa za a yi yadda za a cire wannan alwadijain guda biyu da kuma wannan alhulƙo shine maƙogoro a samu daidai inda za a yanke in kuma sannan an yi hirar dam ya zama cewa jini ya kwarara to inda yaron ya iya wannan fi ma ya halatta sauran mai ma kila su ke a gaya maka sauran wanda aka saba me hukunci ana jin an faɗa ko yawwa wanda yake da hada ma shi yasa na gaya muku sata kada wani ya ce ah, me ina ruwan barawo da za a ci ko ba za a ci mai barin sallah ko dama mun sani akwai sabani akan shin wanda baya sallah shi musulmi ne ma tukuna ko ba musulmi to kaga wannan ai babban zance ne yawwa sauran dama shine me majusi da sabi'a ko mace mun yi zancen namiji yau sai mahaukaci da kuma sakran yawwa mahaukaci da sakran ma'ana wanda ke cikin maye shi kuma wannan dalilin kawowa ibn rushd yake cewa saboda yanka yana buƙatar niyya ko baya buƙatar niyya in akwai buƙatar niyya to mahaukaci da mai maye la yi tasawwar su niyya don haka niyya su ba abin nan ba ce don haka in suka yi ma ba za a kai. ba wanda yake ko ba sai da niyya ba in dai sun faɗi zahiri ya iya ya san me zai yi to abin nan sai dai kuma su ce ai babu taklifi ma asali a kansu ko babu taklifi a kansu eh. Eh. wannan yauwa daga cikin abin da ya kawo an yi saɓani a kansa wato ishtiratu an yi kuna zaba huhu li anfusihim sun yanka domin kawunansu ma'ana don su ci lalil a'yadi ko yawwa ba sun yanka ne domin idin su ba abinda suka yanka domin idin su wannan shi baya cikin abin da za a ci saboda girmama idi suka yi ba sun yanka ne don su ci ba jazakallahu an bance wannan yawwa to sai ce wa uhilla lakum al-muhsanat har yanzu an halatta muku al-muhsanat al-muhsanat ya fassara yace ai al-hara'ir al'afifat ya ba shi fassarar um, guda biyu tare da shi a wannan ayar abinda ake nufi alhara'i an gane amma ya ƙara da al'afifat saboda shigar da wani sharaɗin yawwa tunda a ciki an ambaci muhsini na zairar musafihi tunda an kawo zancen kar mutum namijin kar ya zama mai zina to haka matar ma kar ta zama mai zina don haka shi yasa ya kawo wannan al'afifat a fassararsa amma an ba haka ba al'asul a wannan siyakin abin da ake nufi al-hara'ir amma ban sani kuna gane zancen menene al-hara'ir menene kuma al'afifat al-hara'ir su ne waɗanda ba bayi ba yawwa ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba ma'ana ya halatta mutum musulmi ya auri mene yaya daga ahalin kitabi an gane to kuma sannan waɗanda suka kame kansu ba masu zina ba an gane ko wannan ya nuna mafhumul mukhalafa shine banda al'ariqat banda bayi an gane idan ahalin kitabi baiwa ce to auren ma ba za a yi an fahimta sai iya ɗaya wadda ba baiwa to shine abin da yake haka abin da ake nufi a wannan siyakin da su sune ƴaƴa ba bayi ba sannan kuma ya zama ba sa bane min almu'minati yawa kafin mu zo kan ahlul kitabi Allah ta'ala ya ce wa uhilla lakum almuhsanat ay alhara'ir alafifat min almu'minat daga cikin mata mu'minai an halatta muku ku aure ƴaƴa waɗanda ba bayi ba sannan kuma al'afifat waɗanda ba masu zina wanda suka kame kawunansu an gane sannan kuma sannan a minan min alladhina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu kenan da kuma waɗanda suke suma ƴaƴa ba bayi ba ku kula da wannan ƴaƴa ba bayi ba min alladhina utul kitaba min qablikum daga cikin waɗanda aka baiwa littafi gabanin sai ce ai al yahudi wan nasara sai ce wa hada mukhassisun qawlihi ta'ala wannan ya keɓance hukuncin da ke cikin faɗin Allah ta'ala da yace wala tankihul mushrikati hatta yu'min kaga nan an ce kar ku auri masu shirka shin wanda ya ɗauka kiristoci za a sa su a cikin mushrikai ko ba cikin mushrikai ba to Allah ta'ala a wannan ayar ya cire su dangane da halaccin cin yankansu da kuma auren matansu an fahimta yawwa da haka kar a sa su a cikin mushrikai yawwa suna da wannan falala da suka samu ta cewa an taɓa ba su littafi an halatta a aure. ‘ya'yansu mata ba bayi ba haka idan mutum yana da baiwa kirista sai ce zai baka ita aure sai a ce a shari'a ta hana a auri baiwa kirista ko mai hudiya sai dai ɗaya wadda ba baiwa ba kirista ko mai hudiya mun gani su ne ake nufi da suwa al-muhsanat abin nufi kenan sai ce wa mafhumul ayati abinda abinda mafhumul mukhalafa na wannan aya ke nufi annal arqa'a min al-mu'minati cewa bayi mata daga cikin muminai mata la yubahu nikahuhunna lil ahrari bai halatta ba maza ‘ya'ya su aure su wa huwa kazalika wannan ko haka ne amma wannan yana nufin illa ba a da timalin sharfai ne ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات ko zai ce famin ma malakat to wannan su ne sharuɗa yawa duk wanda na farko sharaɗin farko shine bashi da dukiyar da zai auri ɗaya to ya halatta ya aure baiwa abu na biyu idan zalika liman khashiya al'anata minkum shine sharaɗi na farko ya zama wato wanda yake yana tsoron ya fada zina fitina ke ɗauwa idan ko baya tsoro to ya haƙura kada ya auri wadda take baiwa domin in mutum ya auri baiwa to ‘ya'yansa bayi ne an gane? ai mun taɓa wannan zance yauwa in mutum ya auri baiwa aure ba mallaka ba inda mallaka ne ya siyo ta to sunanta sadaka wannan ɗan da ta haifa ɗa ne amma in aure ya je auro domin mallakar wani ce wani ne ya mallake ta sai je auro to tun da baiwa ce to ɗan da ta haifa bawa ne an fahimci abu to wannan kaga mutum ya yi auren da ɗansa zai zama bawa ai ya sa ɗansa cikin ƙasƙanci ko ba haka ba? to shi sa ya zama an sharɗanta masa wannan ya zama cewa ba shi da dukiya ne da zai auri ya na biyu yana tsoron zai fada zina to in an samu wannan to da ya aikata zina gare ya auri baiwa wadda ɗan zai zama bawa sai ya haƙura da ɗa ya zama bawa ya tafi shi dai ya kange kansa daga aikata zina wani ya nuna maka sharrin zina ba ƙarami ba ne hmm. yawwa ba ƙaramin sharri ba ne mutum ya bari ya faɗa cikin ayyukan wato zinace-zinace lalata kai lalata zuriya lalata asali lalata nasaba bata tsakaninka da Allah mai da kanka mutumin banza a wurin ubangiji subhanahu wata'ala da sarayar da kima da lalacewa daraja da bakar fuska da rashin alheri da duhu a zuci duk waɗannan suna cikin sharrorin mutumin da ke aikata zina Allah ya tsaye kaga shi sa da mutum ya aikata wannan ya je ya nemo baiwa wadda in ya haihu ma ɗansa bawa ne ya fi masa sauki da ya je ya aikata wannan mummunan aiki Allah ya tsare a ina ne yau sai ce wa ammal tu, amma su ahlul kitabi mata fa ala kulli halin la yabihna bayinsu yau nan ana zancen bayinsu bayinsu la ya bihna wa la ya juzu nikahuhunna lil ahrari mutlaqan yawwa mutlaqan in kai ɗa ne mumini to bai halatta ka auri baiwa ba yahudiya ba bai halatta ka auri baiwa kirista ba sai dai ya, wadda ba baiwa ba an gane shi ake nufi da al-muhsanati a wannan aya akwai inda al-muhsanati yake nufin wato katangaggu yawwa waɗanda ba sa zina innal ladhina yarmuna al-muhsanati nan ana nufin ah, kamammu waɗanda suka kame ba sa zina akwai inda kuma al-muhsanat yake nufin masu aure inda Allah ta'ala ce wal muhsanatu min alladhina ah, wal muhsanatu ah, bayan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa um ko bayan nan sai ce wal muhsanatu minan nisa'i to wal muhsanatu minan nisa'i anan ana nufin mata masu aure kun gani ina jin mun yi wannan karatun a lokacin da muka yi farkon suratul nisa'i don haka lafazin al muhsanat yana zuwa da ma'ana nawa kariki uku yana zuwa da ma'anar al-ahrar ko ko al-hara'ir take al-hara'ir mata waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba shine a wannan ayar da muke karantawa wal muhsanatu ko ai ma'ana wal muhsanatu min alladhina utul kitaba wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum to anan ana nufin mene al hara'ir wato yantattu mata ‘ya'ya a faɗin Allah innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati shi kuma nan ana nufin al-afifat kamammu waɗanda ba sa zina yawwa can kuma faɗin Allah wal muhsanatu minan nisa'i a suratun nisa'i shi kuma nan ana nufin mata masu aure ba waɗanda ba su da aure an gane um sai ce yawa mutlaqan bai halatta mutum mumini ya aure a matar da take baiwa ba ta ahli littafi, bi qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala min fata min fatayatikumul mu'minat kaga sai yayi kaidin yace fatayatikum almumina su sune matan bayi da ya halatta mutum ya aura Allah sa kuna gane zancen nan mun karanta wannan shi ma a farkon suratul nisa can baya ko yawwa yawwa a inda Allah ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanat ko mene al mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat yawwa ai fa mimma malakat aymanukum ayyuhal mu'minun abinda ba'dhu al mu'minina suka mallaka to ya halatta ka aura an gane min cikin ya ayyuhal mu'min an gane ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai daga cikin yan matanku mu'minati mu'minai ana nufin bayinku mu'minai daga nan ya halatta ka aura tunda ba ka da kuɗin da za ka auri ɗaya to ka auri fitiya wato abin da abin nan abin nan eh, fata fatatun kuma ana nufin baiwa an gane wadda wani mumini ya mallaka yau kaga a kenan duka ba zancen ahlul kitabi ake ba in ahlul kitabi ce in dai baiwa ce to bata halatta ba bi kulli waje bi kulli waje an gane amma in mumina ce to ya halatta da wancan sharuɗa an gane yawwa in baiwa ce in kuma ya ce to ya halatta ka auri ya mumina ya halatta ka auri ya ahlul kitabi ko kuma abin ma'ana yahudi ba yahudiya ko kirista yanzu ya bayyana ah, ya ce wa ammal muslimatu amma mata musulmai idan kunna raƙiƙati raƙiƙati in sun zama bayi mata fa innahu la yajuzu lil ahrari nikahuhunna illa bi shartayn su bai halatta ‘ya'ya maza su auri bayi mata muminai ba sai da sharuɗa biyu shine adamu ƙauli wa khawful anati an gane shine muka yi zance ko yawwa idan mutum ba shi da kuɗi a ƙauli nan ana nufin dukiya yawwa anat kuma fitina e eh, kunci asalin al'ana shine abdiq kunci yawwa takura eh to nan abin da ake nufi takurar da za ta sa mutum ya shiga ya aikata zina shi sa ake kiran eh, su'alu ta'annuti yawwa mai tambaya ta ƙure saboda yana so ya sanya malami cikin kunci da haraj yawwa shi yasa ake kiranta su'alu ta'annuti yawwa wannan ko malami ko kuma wanda ka roƙa ko da mai dukiya ne yawwa yana da dukiyar da zai wani abu da ita a je a sanya shi a cikin kuncin da zai ji nauyin bai bayar ba duk shi ma yana cikin anat to amma dai nan abin da ake nufi da anat zalika liman khashiyal anata minku ana nufin mai tsoron ya aikata zina to kada ya aikata zina da ya je aikata wannan gari ya je nemi baiwa wadda zai dai fidda kansa daga aikatawa ta hanyar ya samu abin da zai sadu da shi kuma ko da an haihu ko da dan ya zama bawa ba komai da ya aikata zina gara dan sai ya zama bawa mun gane wannan insha Allah sai ya ce wa ammal fajiratu amma mata fajirai ghairul afifati waɗanda ba mu ba ani zina waɗanda suka wanda su kame kansu daga aikata zina ba fala yubahu nikahuhunna to wannan bai halatta mutum ya aura ba matar da take aikin ta zina to ba kai ba ita a aure an gane yawwa har sai ta tuba yawwa sawa'un kunna muslimati aw kitabiyyatin in dai mace aikin ta an san ta aikin ta zina ko ta bude shago ko bata bude ba in dai an san aikin aikinta kenan ana zuwa ana ɗaukar ta tana ta da maza freely tana yin abin da ta ga dama yau ɗakin wannan gobe ɗakin wancan to ba kai ba neman aurenta har abada sai idan ta tuba ta tsarkaki kanta ta daina wannan abu ta zama mutuniyar kirki to sai mutum ya duba ya gani insha Allah in ba za ta koma ba eh sai ya a iya zance Allah ta'ala ya tsare tsare mutunci yana cikin manyan abubuwa a musulunci kuma mutum yana sanin girman mutunci ne in Allah ta'ala ya hore masa ya da ya haifa da cikin ko yana da kanwa ko zai san cewa lalle a tsare mata mutunci wajibi ne a ba ta darajarta ya zo ya ganta da wani yana kusantar ta irin wannan kusanci duk yadda zai yi ya ɗau matakin ya maganinsa zai yi ko mutum miji ne ya kishin matarsa ko mutum uba ne ya kishin yarsa ko mutum yaya ne ya kishin ƙanwarsa ko ƙani ne ya kishin yayarsa ko ba haka ba ne ɗauwa to duk mai wannan in dai kana da mace da kake da alaƙa da ita taka ta jini ba ka san wani ya kusance ta da lalata to ya wajaba a kanka kai ma ka tsabtace kanka daga kusantar ‘ya'yan wasu da yayyen wasu da ƙannan wasu da irin wannan mummunan ƙazanta shi yasa saurayin da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu sallama yana so a ba shi dama ya yi zina yayi bai sani ba bai san girman abin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yace atuhibbu hali ummik wannan abin da kake sha'awa kana so a yi da mahaifiyarka sai ga tsaye ce kai kai ina kana so a yi da kanwarka ce a ya to kai ma kar ka yi da wani duk matar da ka gani a duniya ko uwar wani ce ko yar wani ce ko kanwar wani ce dan uwanka ne kuma mumini dan me zaka bata masa gida dan me zaka bata masa gida matarsa tana zaune a ce kuna friendship kuna wata alaka kuna yin abubuwan da ba su halatta ba ka bata masa gida ka ci mutuncinsa ka ci mutuncin kanka to haka nan kuma a ce kanwarsa ce ko yarsa to yadda kai ba ka san a yi naka za ka iya zare takobi ka sare mutum in ka kama shi yana yi ko ba haka ba to ka ji cewa kai ma ka aikata abin da za a iya zare takobi a sare ka abin ba wasa ba sai sa Allah ta'ala ya hana shi hmm. ba ado ba ne wallahi a kiyaye eh, a ji tsoron Allah duk yadda kake da talauci ba ka da kuɗin aure duk yadda kake ka jure ka yi haƙurin nan ka jure za ka ga Allah ya ɗaukaka ka kuma wallahi in ka samu ɗaukaka a gun Allah hatta sha'awar sai Allah ya rage maka har lokacin da za ka samu dukiyar da za ka yi aure amma kalle-kallen nan na waya yana cikin babbar abin da yake ja mana wannan musifar saboda kullun zaka kalli abin da zai daga maka sha'awa da sauransu to sai ga kullun zuciyarka akan wannan abin take kuma ka kasa hakuri. kuma ita musifa ce musifa mummuna ta yadda mai aure ma yana da matar kuma ka je yana irin waɗannan abubuwa to ba lalacewa kuma da ta kai wannan Allah ta'ala ya tsare da haka mutum yana son mutunci zai aure to kar ya aure fajira wadda take irin wannan aiki to shine malamin ke faɗi wa amma al-fajiratu ghayru al-afifati 'an az-zina fala yubaqu nikahuhunna sawa'un kunna muslimatin aw kitabiyatin hatta yaktubna har sai sun tuba kaga wani ya nuna in an tuban to ya halatta ko yawwa li qawlihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wa zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika nan ismu fa'il aka kawo ana nufin wanda yake fi hali talabbusihi bil ismi ko ba haka ba wanda aikinsa kenan a yanzu ba a san ya tuba ba wanda aikinta kenan a yanzu ba a san ta tuba ba to babu zancen a aure ta an gane shi yasa yake wa zani la yankihu illa zaniya mai zina ba zai aure kowa ba sai mazinaciya ma'ana ita ce kawai ta halatta in mutum mutumin kirki ne wanda ya kame kansa to bai halatta ya auri mazinaciya ba an gani an mushrikatan to kaga dan Allah a zo a hada mutum ko a cikin dalalatul muqarana kun san dalalatul muqarana a usulul fiqh a jero abubuwa a yi listin ɗinsu a faɗi sunaye a ciki sai a faɗi wani abu kuma a faɗi wani abu mai ƙazanta sai a haɗa shi da wanda ya fi shi ƙazanta ko azaba ɗaya za a yi musu ko kuma wani hukunci iri ɗaya ai ya nuna abin mummuna ne ko yauwa sai aka ce Allah ta'ala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan haba ai kaga abu bai daɗi ba a haɗa ka da mushrika hmm. Allah ta'ala ya kyauta sai ce wa da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su ladan su ai abahna lakum nikahahunna idza a'taytumuhunna muhurahunna mun halatta muku aurensu in kun ba su wato sadakin su nan ujur nan ana nufin mene muhur almahar ana nufin mene sadaki yawwa faman azama ala alla yu'tiha maharaha duk wanda ya kudirci cewa ba zai ba ta sadakinta ba fa innaha la tahillu lahu to bai halatta ba gare shi da haka dole ne aure sai da me sai da sadaki ya bayyana yawwa wa amara bi ita'iha an yi umar Allah ta'ala ba bada umarni cewa a bata idan kanat rashidatan ko idan ta zama kintsatsiya ce tasluhu lil itahi ta cancanta a bata ma'ana tana da hankali tana da shiriyar da ba za ta yi almubazzaranci da kuɗin ba ba ballagaza ba ce in an ba ta kuɗin za ta amfana da shi yawwa to wannan shine za a ko tasluu lil ita'i wa illa in ba haka ba kuwa a atahu az-zawja ko ako az-zawju kai a atahu az-zawju li waliha to shi mijin sai baiwa iyayenta hmm. wannan ya nuna ashe sadaki na mata ne ko hmm. idan to kar ba a yi haɗa wata rigima idan kar wani ya ce a to a rika tura musu man kawai ta akawun ɗinsu su 'yan matan ko eh, sai ta je ta sai abubuwan da iyayenta kuma suna so su yi amfani da kuɗinsu su don maslahanta musamman mu a al'adar mu ta wannan ƙasar tamu da um, iyayen amarya su ne suke suka fi kowa shan wahala ko saurayi zai aure yarinya ayya abin da zai yi shine kinsa daki ya kuma yi kayan lefe eh, duk da shi ma ba wai abu ne mai sauki ba eh, ba abu ne mai sauki ba kaji duk sun yi magana saboda an ce ba abu ne mai sauki eh, to amma abin mamaki shine mutum ya gyara daki ya ba da kayan laife ya ba da sadaki sadakin kuma a rena shi a zo a kawo a ce wani dubu talatin dubu arba'in bayan ya kashe wajen miliyan uku a kayan laife wanda kamata ya ce wannan duk kayan laifin duk a cikin sadaki su shi ke nuna kimar matar sai ga zo kashe wannan kuɗi mai yawa kuma sai a zo a ce sadaki naira dubu hamsin a zo a yi tafatawa ana ta wai nawa ne a kalli wai maka dole sai a za a bayar ba ta kuɗi mai daraja a ji ƙimar ya wannan shi ne daidai hmm. to abin da na so in ja hankali dai a kai shi ne abin da ya shafi al'adar mu na san ba dainawa za a yi ba eh ba dainawa za a yi ba amma za a iya sauƙaƙawa wahalar da iyaye masu ‘ya'ya mata suke sha haƙiƙa yawwa uba shi zai siyo gado da katifa ko yawwa zamanin yanzu kuma eh, fitintunu sun karu wai mijin wasu har daki guda biyu za a yi sai kuma a zo a gaya wa uban yar kuma wai duk sai an cika su da kaya hmm? wannan gaskiya ba daidai ba ne ba sharaɗi ba ne Yau, ya gadansa guda ɗaya in kana son ƙari wancan cikin kai daga baya sai ka sa kai mata natan kai mata naka wannan aikinka ne kuma sannan a zo a ce har da gas gas kuka da fridge da talabijin kuma a ɗauko wai wani ma an ce an manta eh, abin nan silindar ma ba a saya ba iya gas kukan aka kawo wai silindar ma yazo yana tambaya wai ina take yana tambayar yar ta aika gidansu a kawo silindar haba bawan Allah hmm? kuma sannan yazo ya zauna shirye shirye yana jiran kuma gara da kayan kicin Hmm? akwai buƙatar in muna son abubuwa su yi mana sauƙi to a yi ta'awuni eh, sai a kaffafe a sassauta yawwa Al'asulu, a shar'ance wannan ba aikin miji shi asasin gida aikin miji na taba faɗin wannan a wani taro aka ce iya yi nan kawo na larabawa na haƙuri amma na zancen shari'a ne ba maganar larabawa ba ne yawwa magana shari'a ce shari'a miji ta dorawa idan ka ce uba ya taimaka wa yarsa da wani abu da ya iya wannan daidai ne amma anything na fanishin gida aikin miji ne yanzu idan suka lalace wanda aka kawo ma din waye ke tangawa? miji ne ke yi ko da ke wasu ba ruwansu ba sai zai sai ta je ta koma ta sake gaya wa baban ko haka haka wannan rashin tausayin kuma yayi yawa ke yasa zaka ga matan hankalin su ya tashi in kayan suka lalace su rasa gunwa za su dosa in tana dan aiki ta yi da kan ko ba ta yi da jabin mijin a tara wannan a tara wannan a tara wannan a hankali a hankali a yi inda yan wasu abubuwa da yan kaji da yan meye da yan awaki a sayar a gyara daki kuma fa kai ake gyara dakin nan dan Allah dai ni ina na fi ganin maza don Allah ku canza ku taimaka yauwa ku ne kuke da damar samuwa in Allah ta Allah ya sa an Allah ya hore to kar ai kauro eh kar ai kauro eh, da Allah a fita daga kungiyar nan da aka ce akwai wata kungiya ta marowata ko na tinjas ko eh wannan eh, bai halatta ba mutum ma ya kira kansa da wannan hmm. na'am na'am wa alaikum salam hmm. eh hmm. to su daina hmm. hmm. eh dama eh to ai ba kowa ke kallon wannan din ba ba kowa ke kallon wannan amma gaskiya ina faɗa ne dama a matsayin ya zama al'ada kuma yanzu da mutum zai ce ba zai yi ba sai ya zama wani abun gori da su ko sani haka za da ita kanta uwar yar ba za ta bar ka kai kai hakan ba a kai ba gasin uwar yar duk kukan duniya da za ta yi sai ta yi cewa don me ita yadda za a je a kai ta gaya hmm? yau to Allah da ya kyauta mu yi kokari dai da a yi ta abin nan fa ta ƙara buko yauwa a kusanta a kusanto zuwa ga shari'a za a samu sauki kuma za a fita daga wannan wahalhalun da samari suna zama ba aure mata kuma zawarawa ga sunan sun yi yawa kuma wannan yana shi ke jefa mutane cikin waɗannan fitintunun yawwa ɗabi'ar namiji sai da mace mace sai da namiji idan ba a yi aure ba kuma lokaci ya ɗau tsawo mai yawa kuma ana alaƙoƙi marasa kyau haƙiƙa za a shiga cikin barna ƙwarai da gaske muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu sauri mu ƙara ko lokacin na طيب تو مكملة أي أبحنا لكم نكاحهن إذا آتيتموهن مهورهن فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء وإلا أعطاه الزوج لوليها نني مكفع يتي وإضافة الأجور إليهن ده الله تعالى يتي idan ataytumuhunna ujurahunna ujurahunna ujura su sadakin su wannan idafar da aka an dangana zuwa gare su dalilun ala anna almar'ata tamliku jami'a mahriha wannan dalili ne akan cewa mace ita ta mallaki dukkanin sadakinta eh sadakinta gaba ɗaya nata ne nata ne baki ɗaya walaita li ahadin minhu shay'un babu wani wanda ya mallaka in ba ita ba illa ma sama hat bi li zawjiha sai abin da ta ga dama ta bai wa namiji mijinta aw waliha ko waliyinta aw ghairihi ma ko wani su hmm. to nan kada wani ya ce to yanzu waliyin ma har sai ta ga dama ta bashi ai wani dama sadakin ta hannunsa yake zuwa hmm. wani ma ko ganin sa ba ta yi eh, wani ma ko ganin sa ba ta yi amma duk wannan kar ta damu saboda galibi in dai ba ya so kansa ba ne ya yi wani abu na ganganci an ba shi ya soke ya je ya kashe kuma bai mata abin da ya kamata da kuɗin ba in dai ba wannan ba ne to galibi duk abin da aka ba shi na sadakin a cikin maslahar ta zai kashe ko in yi amfani da sadakinta kuɗin katifa dama bai isa ba sai ya cika kai ba laifi ba ko ba haka bane ba za a ce ya kashe ba yawwa kuma dama da yake ma sadakin ɗan kaɗan kuke ba ba za ta damu ba Allah kyauta da ana bayarwa da yawa shi ne aka ji uwarta ta yi magana eh za ta ce ai dan me za a rike sadakin a kawo amma ta san dan kaɗan ne hmm. to Allah ta'ala sai ce muhsinina ghayra musafihin kuna masu mene katange kanku tsare kanku yawwa tunda a wannan siyakin abin da ake nufi su muke nan anan yawwa kuna da iffa ghaira musafihina ba masu bayyana zina ba yawwa haka wasu malamai suka fassara ne yau ba masu yin zinace zinace har a san su mazinata ba shine musafih as-sifah shine az ai halata kaunikum ayyuhal azwaju halin da ku maza muhsini kuna masu tsarewa linisa'ikum ga matanku ku tsare su ku katange su ku kishin su bi sababi hifzikum li furujikum saboda ku din kuna kiyaye na ku farji ma'ana ku tsare matanku ta hanyar ku din ku ma kar ku zina domin duk wanda ya tsare farjin sa to ya tsare matarsa an gane mutuncinta da lafiyarta yawwa li furujikum an ghairihinna daga wasu wanda ba su ba ghairu musafihina shine ai zanina ma kulli ahad kar ku je kuna zane bajan bajan kawai nan da can da can ai ta yi ba tare da wato wata ka'ida ba duk da yake dama ita ba ta da wata ka'ida duk haramun ce amma shi yasa wasu malaman suka fassara abin nufi waɗanda suke yin ta alanan a bayyane an san su mazinata shi kuma wala mutakhidhi akhdan masu ɗaukar masu yin zina a ɓoye da ƙawaye a ɓoye an fahimta bambancin wannan da wannan hmm. asalin alhadan shine aboki yauwa shine mai ɗaukar girlfriend ko mistress haka ake kiranta da turanci ko yauwa yana da aure kuma yana da ƙawa me kuke ce mata farka ko na ban ji ba A'a ba sarki? to eh ko yanzu eh, a zamani yanzu na san kuna da sunaye da yawa ina zancen tsohon suna ne eh da aka sani wanda bahaushe ya sani farka ake cewa ko yawa ita ce farka eh, ko kuma dajuro yawa eh to da dajuro da farka su ake nufi da khada eh wala mutakhidhi aqdan kar ku zama masu riƙar abokai na daduro ko kuma farka an fahimci wannan a zamanin yanzu su ne besti ko su ne meye hmm. wannan cin amana mace tana gidan mijinta ko kuma tana da wani aboki wasu nansa besti kaga har yafi mijin shine ma'anin besti in ka ji an ce best shi aka nema aka rasa aka haƙura da ya kaman nan aka karɓi wannan kuma zuciyar tana can agun wancan wannan ƙarshen cin amana ke eh, bai halatta ba haramun ne da za a rubuta ma zunubi kana yi ana rubuta ma zunubi Allah yana rubuta ma zunubi za ka ka daina eh ka daina hmm. Allah ta'ala ya kauta shine wala mutakhili afda yace wa huwa zina ma'al ashiqat eh al ashiqat eh masoya waɗanda kake so ana ana soyayya da su a waje yace li anna zinata domin ko mata mazinata fil jahiliyyati ko ma abin nan zinata maza mazinata yawa maza jam'i ne wannan azzuna yawa sune maza mazinata mata ko azzaniyat ko yawa to maza masu zina fil jahiliyyati a jahiliyya min umman yazni ma man kana akwai wanda yake zinarsa da kowa ma shine can shine can shine can yayi da mai aure yayi da yarinya yayi da kazama yayi da karuwa yayi yake shi ma kazami ne yace fa hadal musafih wannan shi ake cewa musafih shine abin nan abin nan eh, musafihin an gane yawwa wa minhum man yazni ma akhadanihi wa muhibbihi yawwa akwai kuma wanda yake yi da masoyiyarsa ita kadai yawwa yana da mata a gida kuma yana da friend a waje to amma ita kadai ya tsaya kanta to wannan shine mene masu yi wato masu masu ittikhazin khadam yawa yace fa akhbar Allah ta'ala anna dalika kulluhu yunafi al-iffata wannan Allah ta'ala ya bada labarin cewa duk wannan da musafi'ina da mutakhidhi akhdas wannan duk sun kore zaman mutum a fit inda mutum wato afifi ne mai iffa wato mai kamewa kai to wannan halin ba nasa bai wa anna sharta tazawuji kuma ya bayyana cewa sharaɗin yin aure an ya kuna rajulu afifan an zina wannan fa ba auren alil kitabi ake zance ba yawwa umuman da alil kitabi da ba ahlin kitabi ba duk wanda zai aure to wajibinsa ya zama daga ran da ya yi aure ko kafin ya auren ya zama katangagge ne tsirarre ne kuma kamamme ne ya tsare kansa daga aikata zina to ko aure aka tashi ya nema za a bashi babban abin da za a fara tambaya ya halinta wajen alaƙa da mata duk wanda ka je mazinaci ne to kar ka ɗauki yarsa ko ƙanwarka ka bashi aure duk yadda take son in ba haka ba za ka ga wulakanci yauwa yadda yake ya wulaƙanta wasu to haka zai wulakanta wadda za ka ba shi. ne inda kana girmama yarka ko yar uwarka to karka ba mutumin da yake neman mata aikin kake babu mutuntawa babu darajtawa babu ganin ƙima, kuma cututtuka da sauransu da sauransu kullum an shiga cikin su ke Allah ta'ala ya tsare wa qawluhu ta'ala wa manya yakfur imani wanda ya kafirce da imani shin imani hal huwa amalun yukfaru aw shay'un yukfaru bihi wani abu ne da ake kafirce masa ko kuwa ana nufin muqtadayatul iman malamai suka ce iman ake nufi wa man yakfur bi muqtadayatil iman ma'ana duk wanda ya kafirce wa abin wajibi ne ai imani da shi an gane yawwa ma'ana wanda ya rejecting imani ya kafirce yawwa faqad habita amaluhu to aikin sa ya baci amal nan jinsin ake nufi duk ko in ce umumin ayyukansa sun bace umumin ayyukan saboda idafatul mufrad abin shi mufrad in aka yi ibafarsa to abin nan ta dillo alal umu yawa shi abu in guda ɗaya ne ba plural ba in aka yi ibafarsa to yana sanya shi ya zama yayi umumi amaluhu ai jami'u a amali an fahimta yawa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu ai wa man kafara billahi ta'ala wa ma yajibu al iman bihi ka gani wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa abinda ya wajaba a yi imani da shi min kutubihi wa rusulihi na littattafan Allah da manzannin Allah aw in mina shara'i ko wani abu daga cikin shari'o'i faqad habita amaluhu to ayyukansa duk sun baci bi sharti an yamuta ala kufrihi da sharadin in ya mutu akan wannan kafircin eh in ya mutu akan wannan kafircin bai tuba ba amma in ya tuba to dama duk kafircin mutum in ya tuba ya koma ga imani to Allah ta'ala yana karɓar imaninsa kama ƙala ta'ala wa man yartadid minkum kamar da Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ridda a cikin ku an dinihi ya bar addininsa fa ya mutu kuma ya mutu wa huwa kafiru, yana mai kafirci fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Na zancen da muke ko yau sane yace wa huwa fil akhirati min al khasirin ai kun san fasar wannan ayi mun yi ta yau ah, sannan Allah ta'ala ya yace wa huwa fil akhirati min al khasirin shi kuma ranar lahira yana cikin tababbu masu hasara ai alladina khasiru anfusahum wanda suka yi hasarar kawunansu wa amwalahu da dukiyoyinsu wa ahlihim yawmal qiyamah kuma da iyalansu ran kiyama wa hasalu ala shaqawati abadiyya kuma suka samu tabewa da lalacewa har abada shine shiga wutar jahannama muna tsoron muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga aikata abin da zai lalata mana ayyuka baki ɗaya Allah ne santa mu daga kafirci da fasikanci da kuma dukkan saban Allah Allah ya nesanta mu daga zinace-zinace da mu da ‘ya'yanmu, Allah ya tsare ‘ya'yanmu daga zina daga liwaɗi, Allah ya tsaftace su, Allah ya kintsa su, Allah ya ɗora su akan hanya, Allah ya cire musu tunanin da karkata zuwa ga irin waɗannan miyagun ayyuka. fitintunin wannan zamani ya Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mana ‘ya'yanmu duk inda suka ɓuya da wayoyinsu ya Allah ka hana su